أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون Shin ko kuwa an halicce su ne ba tare da wani mahalicci da ya halicce su ba, ko kuwa su ne suka halicci kansu, ba zai yiwu ba a samu abin halitta ba tare da wanda ya halicce shi ba, ko kuma abin da ya halitta ba ne yake halitta, to me yasa ba za su bauta mu mahalicinsu ba.